الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka saba kowane yammacin juma'a mu haɗu wannan masallaci masjidus sahaba masallacin gidan mai girma ko mai aiki muhammad nasarawa na tsara ba su lafiya domin mai bita littafin imamu bukhari jami'u sahihu sun yau ma wannan yammacin na goma sha takwas ga watan zulkada na shekarar musulunci tun da hijira daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da inda ya muwafaka da yammacin goma ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin insha Allah ta baraka wa ta'ala za mu tafi karatun mu yau akan lissafin da ya wuce muna cikin kitabu ta kafiri salat mu yi babi hudu yau za mu tashi babi na biyar babu ya kasu idan ka rajamin mutum maudu'i Babu da ke karantar da mu inda ake fara safaru lokacin da mutum ya shiga daga wurin zamansa gidan shi da garin da yake lulluge da gidan shi ya fita sauran gine-ginen da adda alaƙa da garin su shi ke nan nan zai fara kasar ya ce wa karaja aliyun bin abi talibin alaihi salam ali da abu Allah shi yarda da shi ya fita daga kufa faka tara ya fara kasarun sallah ko ko duka yana cikin gidajen garin kufa da ya fita yabba gidaje bai wato waɗanda an manne daga garin kamar yadda malikiya take idza jawaza al-basatin mansuban ila baladi su ko malikiya ce in ya hita gonakin karkarar da ake kewaye da gare su shi ko na aliyu da ya fita daga gidajen da ke makwastaka da wannan garin nasu da su yi kasar amma yana kanu gidaje bai kai nisan su bai kai bai gani daga nan ne ya ce lokacin fara kasar ya yi ya ce falon mara ja ƙila na huhafi hin kufa ya dawo korin da ya kace har ka kai da wani zo ga garin kufa na ana gani kala sai ce la ba mu kasar hatta na da kula a sai mun shiga garin kufa amma in duk muna cin kanta ba zai hana mu kwamitin a gajar sallolin sai wannan asar imamu bukari ya kawo shi ne domin ya kafa hujja cewa idan mutum ya fita rayayyun guraren da an manne da gare su to lokacin fara kasar yayi idan ya dawo kuma rayayyun guraren da an manne da gare su to kuma lokacin barin kasar ne yayi hadisin wani harko cikin wannan babin aka ce haddasana abu nu'aym abu nu'aym ya lafar kamar kale ce haddasana sufyan an muhammad bin al-munkadir sufyan ya lafar kamar daga muhammad dan munkadir wa ibrahim bin maisara da ibrahim dan maisara an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da shi قال يا صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا lokacin da mun kai hita lokacin da za mu yi tafiya mu je makka ina cikin tawagar ma'aiki muka yi sallah a garin madina arba'in raka a hudu wa bi zil kulai da muka zo zil kulai mun yi raka a hudu a garin madina muka gozur kulefa muka yi su raka a biyu muka yi kafar abinda daga masallacin manzon Allah zuwa zuwa kulefa kilomita shida ne dauri amma yanzu zulkulefa ta zama cikin garin madina yi ne gine sun ci maka sun ɗan gota sun wuce shi yana magana da wuri lokacin da suke daji tafiyayya ne ake yi wa a zuwan nan gudun domin a ɗauki ijirani yace da suka yi ta suka azhar raka a hudu a garin madina da suka zo zulkulefa kai suka yi tafarin sallah wannan ya gwada sai mutum ya yi nisa da gari ba don samu kilomita shida daga gari ba wani zango ba ne mai nisa don haka a wannan lokacin haka ake yin sallah to yanzu ha idan mutum yana mazauni madina ya taso zuwa makka ya taho zulkulaifa to ba wurin da yake kafar bane kawai tana cikin garin shi sai dai maka ma waɗanda suka zo madina ibada su don sun taso sun zo sun kulaifa duka suna aiki gaba da kasar saboda su ko cikin madina suna aiki gaba da kasar da sun ji maganganun da muka karanta farkon babu an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna makka kwana goma yana kasaru ya zauna kwana goma sha tara ta buka wuri guda zaune na kafar ya zauna makka kwana goma sha biyar yana kafar to don haka in mutum ya zo daga najeriya ya zo madina don an ya yi kwana kafar nan duka da ka'ida sunan ke hukuncin kasar da bai ke ba amma sunna ta ta nabiyar bi masallatai gari ya samu janki amma da jam'in zai fice mai bai samu ko a guda tare da liman bai taho masallaci ya halatta ga yi kasar ne saboda shi ba ko ne a yanzu yana da hukuncin matafi don haka shi ya zo wurin laifa har gobe abin da a sunna shi ya yi kasarun sallah duk da shi matafi ne amma mazauna madina in suka zo wurin laifa yanzu in dai da sunan tafiya ne za su yi wannan kasarun ba za ku saboda ba su waka ta garin su ba suna fatan muna tare na'am yace hadathana abdullah bin Muhammadin Abdullahi bin muhammad ya la barkamuna qala hadathana sufyan an al-sukri sufyan bin abdullah ya la barkamuna da sufri muhammad bin shahab an urwa bin zubair kiko ko urwa ya ji daga salar ta aisha kauna uwar shi ana aisha رضي الله عنها يا جد أور من الله شرر قالت الصلاة أول ما قربت ركعتين تصلى فرق فرلا تاكد من الله صلى الله عليه وسلم أن فرلا تاك ركعتين ركعتين معنى بيو بيو لو كنت فرلا تاك فرقه haka da ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da Miraji an ta aza mai salloli biyar da yi an farlanta su an ka yi umumi aka ce sallah amma umumin khasun makasusun umumi ne wanda ya ke bantacce za a ce a salata yana nufin duka kenan a sallar magariba dama raka'a uku a farlanta duka ba ka daga cikin wannan umumi da Allah shi ne ya ce fa'ukirrat salatu safari sai da aka koma madina aka tabbatar da sallar tahiya a kan farillar farko azhar raka'a biyu da asar raka'a biyu isha'i raka'a biyu asubahin raka'a biyu ya ce wa utimmat salatul hadar sai aka cike صلى الزمن جدا أي الظهر فضل الله أصل فضل إشاء فضل قال ظهري سيده محمد بن شعب يتشي فقلت لأروى سبين زبير سيده ما أروى سبين زبير ما بال عائشة تتم فمي أشياء من عائشة بني تتفر إكتس أو قلوانا حديث كما تجيب إكتس الله من أن يتياك يتقاني فلا تتكلم قال سيدك تأولت ما تأول عثمان تاي تأيلي نجرين تأيلي نمد عثمان يلي أكن تيك تلا أدرين منا أما بأفضل فإنسا ييبا أما بأن توسع بعد جنجني عثمان بن أفضل يتاها مسلم من ita ma an ce ta yi wannan tawili irin nata amma ba ta faɗi wajen yin ba amma an yi mata uzuri mutumin kirki da ka san hanya kai jin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga ya mu wata sunna to za ka yi mishi uzuri na harko don an ce zanu mu'umini na kaira wa mu'minai kyakkyawan zato almu'minu yaltabiru alma'azira mu'mini abubuwan da biyu bi uzuri yake wa dan uwa don haka farko in ka san mutumin kirki kama Aisha Allah ya yarda da tana cika sallah kan ta sai ka dauka akwai wani tawili da ta yi ba ka jamar sunan manzon Allah da gangan don haka abinda da ake kyawo mumini ka yi masu kyakkyawan zato wannan hadisin da ibnu taymiya ya zo gare shi yace wannan hadisin bai tabbata ba ma yanbaghi li ummi li ummi abinna li ummi almu'minina an tutimma salata ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa yaqsul yace imani aisha da kirkin da addinin da ilimin ta ya fi karni a isko aisha tana tsaya tare da manzon Allah da sahabbai suna kasar ita dai ta kama gunki ta kama ita sallah ibn taymiya ya ce wannan hadisi bai garta ba awa mu awa matan manzo Allah ke kira mutum bai yiwuwa ka saba mu manzo Allah babu gaira babu sauki a taso daga madina har a zo makka kowa na kasar wuce suna cika sallah ya ce sam da baki da ce wannan magana ba ta tabbata ba yana fatar an gane don haka hadisi ya gwada muna abinda a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana fi kai kafarun kalloli guda uku kalloli guda uku su ne sallar la'asar sallar azhar sallar isha magariba ba a kafaru ɗinta kamar yadda hadisi wani wuri zai zo da cewa an toge kamar sallar asuba ita ma an koyi ta an ce na inna ku tawwalu fi an ba a kafar saboda ana kawai ta karatu da reta shi an madadin rakoyin haka kasa shiranta amma dai abin da muka fahimta matafi in ya fita gidaje na manne da darin su zai fara kafaru zai ka ake don haka nan wannan fari wannan abin nan kasarun sallah wajibi ne ko sunna ne ko mustahabbi ne wasu maluma suka tsaya kan cewa wajibi ne kamar yan zahiriya wasu suka tsaya a kan sunna ne kamar maluma hadisi wasu suka tsaya a kan mustahabbi ne ba dole ba ne wanda ya fi ƙarfi cikin wani zama maganganu zaman ƙasar sunan ma'aiki sallallahu ta'ala a wasallam Allah ya yi umarni da shi manzo Allah ya tabbatar da innaha sadaqatun tasaddaqa Allah ya alaihi sadaqa ce ko da kun aminta kun zauna lahiya in ta yi a kakkama kun kasar sadaka ce da Allah ya sadaka da ita a kan tsaron gwamnati to haka zaman kasar sunna shehin muwafaka da shari'a sai babi na gaba لكم السلام امم الله تعالى نقول من كيفان تولى مكتارن ومن ذا مكتارن لا سيدي الله كيف نرأي جيبي الله تعالى انتنا فهم ورده ومسيطة كيف بعد na koyi karanta nan maganganun maluma da suka yi akan matsalar kafaru da sallah ina aka fara kwana nawa da sauran ba su kai sai an kwana hudu a yanke wasu ciya waɗannan maganganun suna ne to in san a hidda tarjibi wacce magana a masjidi Allah ya ce ina mun ce ban zo ce ta ka sai a yi ne Allah bai bani ikon cika wannan alƙalin ba saboda mantuwa to shine na aka ce babu magari ba salatan fi safari babin da ke karantar da mu matafi yana ba raka a uku a lokacin da yake matafi ita ce nan ba ku canza ina dalilin hakan ita ba a runta yace haddathana abul yamani abul yamani ya labarta mu qala akhbarana shu'aib an az-zuhri shu'aib ya labarta mu daga muhammad bin shihab kala akhbarani salimun Salimu ya labarta mini ana abdullah bin umar da daga abdullah dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da su qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za a ajala sai manzon Allah idan tafiya ta ne shi da yin gaggawa yanayin tafiya yanayin manzon Allah da yin gaggawa fi safari a cikin sa to yi akirul magariba saboda da tahiyar nan da yake da gaggawa cikin ta ta yi auki yakan jinkirta magariba in lokacin ta ya sai nan jinkirta ta hatta ya jama'a bai na hawa bai na isha'i hatta ya kai su can lokacin isha'i sai ya haɗa su ƙala salimun sai salim ya kira abdullahi ɗan umar wa kana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma ya fa'alu shi ma abdullahi ɗan umar yakan yi haka za a ajala husairu in tahiya ta buƙace shi da yin gaggawa to shi ma yakan hada sallar magariba da isha'i a lokacin isha'i kina wannan ya gwada in bukata ta taso ta bisa sauki to ba illa mutum ya ga game salloli masu tare a cikin lokaci magariba da isha'i a zahar da la'asar amma ita asibahin ba a haɗa ta da kowace sallah saboda ba ta tare a da kowa cikin lokaci shine masar majiya suka ce za jadda bil musafir a safar idan tafiya ta tsananta ga mai ga matafi ja ga lahu an yaji ma a da salatai almustai ka sai ke lokaci in ta tsananta su gare su sai in ta ta yi tsanani kamar saba imamu ahmad ba sai ta ta yi tsanani ba idan bukatar gaggawa kana buƙatar sauri to ya halarta kenan idan wata buƙata ta taso maka ta ganin ka samu sauƙi ka haɗa sallolin nan jaba an ta jima'a bai da salatin ya halarta ka ta sallolin gaba kuma imam muhammad da ke su ma malikiya suna jam'i wurare su dama ya halarta a yi sallah don ruwa ana gani akwai wahala an ta a zo gida a dawo isha'i an halatta musu in aka yi magariba su ma dukiya suka ce in magariba kai a dan jinkirta ta kaɗan sai taurari sun fara bayyana sai a yi ta suka ce sai a yi kira cikin masallaci don waɗannan da za a kira ga su nan zaune don haka ba sai an hau manara kuma saboda sun taɓa jin manzon Allah an yi ruwa ya ce a salatu simi sirrihan da haka hayya ala salatu ya ce a ce wurin nan a salatu sirrihan yau kallon mutane tana cikin gidajen sai suka ce ku duk haka ne waɗanda mutanen da annan su za a to a yi kira cikin masallaci ba sai an hau mana in aka yi kira sai a haɗa ne shi nan sai kowa ya biya ta witiri ba a yi wannan lokaci saboda ga ba da riga ya tsace ba shi ko ga witiri lokacinsa yana faruwa bayan isha'i amma wacce isha'i isha'in da an kai bayan ga bayan ga mari ya tsace ina fatan an gano haka ce kowa bai na tila wannan lokacin sai dai ya lallaba ya gudu kaga ana jami'i ana jami'i idan marashi lahiya ya ji tsoron masassara ta rike shi kahin la'asar an ka ya halatta ya jawo la'asar in nan ya haɗe ta da azhar wannan malikiya ce suna halatta wannan jami'i suka ce idan aka yi tabo mai yawa gari aka yi ruwa gari ya zame da tabo ga duhu nan ma suka ce ya halatta a yi kaga su ma suna da wuraren da suka halatta a jami'i to su ma kabar imam muhammad su suka bawa suka ce waya juzul jam'u li shughulin ana iya jam'i saboda an shagulgulla la al a zahar kare ka shiga harkar bukinka ko jarrabawa ka ko mitin yana da wahala gare ka hito aka ci ya halatta ka jawo la'asar bin can ba kana matafi ba gida ba gida kana gida gari akwai 'yan shagulgullan da yau waɗanda suka yi kowa cincinta da wannan su ne 'yan siyasan da ke zuwa kamfe in an ka shiga an ka fara sallah ta yan mutu hankuri sai an dawo to irin su tahin haka nan kamata a zahar ta yi su gaure su yi sallah su ta a zahar su jawo la'asar sai su samu shagali ga masu yi ko eh ko kike lo sun da har ku ido adan jiji mo mi sallan ma fa ka ta kai jiri da Allah ya sai alaikum assalam wani yake tambaya cewa yana halatta idan mutum yana cikin aiki kamar wani irin aiki ba musulunci na kuka yi wannan ra'ayin kuma ka yi tambaya akan waɗanda ke musulunci wanga da ka faɗi ba musulunci ba ka gane Allah ya ci subhanahu wata'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah akan mu'minai an farlanta ta kitaban farilla ce mawquta wanda aka yanka ma lokuta ga mu'minai don haka magana kana aiki zahar sai baka yi ta ba la'asar sai baka yi ta ba magariba sai baka yi ta ba ba musulunci na aka yi wannan wani abu da za a bi da ko nila ba amma in musulunci za a yi ba a ita layi ba in kana aiki a zahar tattaho kila kana tafiya ko ko a kana da wani shagali sai ka yi maza maza ka tashi emergency ka yi arwallah ka yi sallah a zahar ka jawo lasar ɗin can saboda lokacin lasar ɗin ka yi amfani da shi wajen gaba aiki an yi maka rangwaje ko ku a ka fara aikin ne da azhar sai aiki ya tsananta gare ka sai ka jinkirta azhar har a ta taho sai ka game su lokacin la'asar sai ka sallace magariba in ta taho kana cikin wannan uzurin sai ka ɗauke ta ka kaɗa cikin lokacin isha'i sai ka yi su sai ka gami sai ka kama aikin ka sa ta tsawaye amma magana a haɗa falloli guda hudu ba yi ko guda hudu ba musulunci ba ne wani abu ne wanda shi ɗaya a wasu kan shi kuma suka hau in mutum ya yi biya jirgin sallah wa man akara salat hatta jawa kasu ha fa alaihi maza zambun azimun mai rushe da ya ce idan mutum ya jinkirta sallah ta gangan har lokacin fahimta ya yi ridda daga barin musulunci ka gane ridda ya zama john ina fata ka gane ya zama john don manzo Allah ce al'adun lafi bai na bai na kuma salat abinda alkawali tsakanin bambancin mu da kafirai sallah da alkawalin zaman su yan uwanmu sallah wa man taraka duk wanda ya aji sallah bai ta ba lokacin ta babu gaira babu sabat ba kwana ba bai mance ba ba mace mai haila ba ba mace mai jinin biki ba to fakar kafara yayin ta daga barin musulunci saboda ya ɗauki kanshi shi yanzu shi kanshi yana da damar ya yi wanda ya kaso kenan shi kanshi wani ɗan Allah ne mai iko ya yi wanda ya kaso ya bar abin da baya so ya abin da ya kaso ya fi ballahi mutum ina fatar an gane don ka yi akwai masu yin haka nan su ji tsoron Allah kuskure ne babba yana iya kaiwa ga gaskiya amma an yi musulunci baya gallazawa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin turidun Allahu bikum yusra wala yuridu bikum al-usra al-mashaqqatu tajlibu at-taysira inda duk kunci ya taho to ne yana jawo sauki shi an ka musulunci ba a kunta ta maka an gane yanzu in kuka shiga jarraba malum manin da jarraba ba ruwan su da sallah kan ma a yi kuma haifin ka a yi ta sun taho jihar ku sun dan ba da goron su da dan ladabin su da suka yi manyan ku sun dauke sun bar kuna gararan ba za ka iske ko ta kani lakcarori ba iyaka waɗanda ba musulmai ba in ka zo can a nan bar kana ji ka zama lakcara in ba na an ka fusta ka ba ƙarya ka kai amma su sun taho nan fanta mu manyan mu suka yi ladabi da biyayya wallahi ya muka tsayira ka gane sai ko kuma wasu don karuwai na sun kwanta sun yi ladabin da aka so an ɗauke su aiki an cika sai yanzu ran jarraba so sai addini su ya bayyana sai su ta jarba nan daidai da lokacin azahar ko daidai da lokacin ranar juma'a ce karfe dai za a shiga jarraba ba a hitowa sai karfe uku saboda ɗaya kafku zai ka gane musulunci ya yi ba karan irin wannan halayyar da an samu jarraba ko in ka ƙi tahowa kai kacce kuma haka suka so an ka ce to ka ce musu ai mun gane sai ka taho lokacin azhar din nan sai maza maza ba yanzu za a ci ba da kaduna nuna abin da gwada in lokacin din nan ta yi an ka gano rana ta yi zawali ko ba a kira masallaci ba in dai rana an tabbatar da ta yi zawali yi kokari ka sakai sallah ka ta azhar ka jawo la'asar sai ka je ku shiga jarrabawa ana ganin an ci mutuncin addinin ka an hana muku sallah ba a sani ba akwai wata mai sa da addinin kai maka ina fatar an gane don haka abu biyu ne jam'u taqdimi wa jam'u ta'khir jam'in jinkirtar da sallar da ta farko ta isko can ta biyu a ɗauki magariba a kai ta lokacin isha a ɗauki azhar a kai ta lokacin la'asar don rangwame ko ko a jawo maka waccan da bata taho ba a kawo ta lokacin wanda da ta taho sai a hada su aiki saboda ka abun ta samu ka samu sauki to wanda shi an musulunci amma barin su gaba ɗaya shi ka Allah ya kari mai rai a wadu wanda yake haka na musulunci sa ba kamili ba ne na ta ka gane mai tambaya to ma sha Allah Allah ya samu dace na ina muke hmm wa zada laisu sai laisu bin sa'adin ya dada cewa wa kana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya fa'aluhu idza ajalahu sayyid abdullahi da umar shi ma wanda aka ce waton manzon Allah ya yi ya ce ra'aytu rasulullahi za a ajala hutairu fi safari yu'athiru al-maghriba hatta yajma'a bainaha wa bain al-isha'i to shi ma abdullahi da umar ya ruwaito maka wagga magana shi ma ɗansa salim ya ce yana yin haka nan shi ma ya ga shi ma ya yi haka idan buƙatar ko idan taitayya ta tsananta gare shi don Bilba sharhin da yawa bukari yace ibajar da bihi sayu wannan a ajalahu sai binu babu ya fakara shi don nan ta gare shi akwai matsala to an yi mai rangwame ya haɗa tsakanin salloli guda don haka shi ne aka ce an daɗa daga laisu binu sa'ad yace kana haka ne? Eh? na'am qala haddasa ni yunus yunus ya bani labari an ibn shihab daga ibn shihab qala salim kana ibn umar radiyallahu anhu yajma'u bayna al-maghrib wal isha bil muzdalifah abdullah dan umar radiyallahu anhu yana hada sallan magriba da isha a muzdalifa in ya isa lokacin magriba sai ya fara gabatar da sallan magariba ya jawo isha'in can da ba ba sai ya salim ya ce wa kara ibn umar al-magariba wata rana manzo Allah ya Abdullahi jinkirta masallan magariba wa kana ustusriha ala imra'atihi safiyata binti abi ubaydin abinda asanadiyar wannan ustusriha an neme shi an gaya mashi an nemi an daga sauki akan shi akan neman shi matar shi tana bukatar tanyo saboda tana cikin rashin lafiya mai tsanani shine ustusriha an neme shi taimako ina na kalimar ga take alkur'ani tana can suratul ibrahima ma ana bi musrikikum وما أنتم بمصرفية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن to ni ma'ana an neme shi kai mako game da matar da ba ta da lahiya an gaya mai matar tana makka tana cikin matsananciyar rashin lahiya an gane an shi ne su an an haɗa mai ya gaggauta saboda mata shi tana cikin rasula wace mata ce ita ce safiya su bintu abi ubaidin ana shi da aka ne wannan labari ya kama jiki ne kenan kan ajala husainu kenan bukatar gaggawar tahiya ya kan mai ko bai kan mai ba yayi tahiya mai tsanani ya same shi ko shine lokaci yayi yace fa qultu lahu sai shi salim yace mai ya baba a salatu ai lokacin sallah ya halarto fa qala sai ki min firkai dai ita ta yaka kenan muna wannan yana gwada muna jawazu ta'khiril bayani an waqtihi bai mai bayani kai mutai fa qultu salat aka sake dan lokaci nace mai as-salat lokacin sallah ya yi baba fa qala fir mutai mana hatta tara milaini aw salasatan sai da ya tahiya mil biyu ko mil uku na shari'a summa nazala fa salla sannan ya sauke yayi salla sun qala haka zara aikin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam idza ajala fi haka ni gama aiki yana lokacin da nake tahe tahe na tare da shi in tahiya ta tsananta gare shi وقال عبد الله عبد الله يقول رأيت النبي إذا أجله الطير يؤخر المغرب ناغا منذ الله انت هي تتنان تغريش يبقى شغغاوا cikinta ko sai yana bidan wasu ko yana tsoron wasu ko kuma yana ana so a kai ga wani zango wanda ajiyewa gare shi ya fi sauki ga dabbobi sannan ga karabka matasa to in irin haka ta taso ya ce na ga manzon Allah yi akirul magariba ya kan jinkirta magariba a ɗauke ta daga lokacinta ta yi salliha talatan in lokacin tsayawa yayi aka tsaya sai ya sallace ta raka uku sun mai sallimu sannan ya sallame sun maƙalla ma yalbasu sannan ya karanta kwarai jimawa shi yi magariban ya karanta kwarai jimawar ba hatta yi kimar isha har sai ya kayar da isha mana ana gama magariba ba wani tsawon zango ya ka ɗauka ba sai a yi ikama ga yin isha fa yi salli haraka a kai ita kan sai ya sallace ta raka a sun mai yi sallimu sannan ya sallame iya sallame kuma mai riwaya ya ce wa la yi sabbihu ba da isha hatta ya kuma min jawfin laili ba ya yi sallan nafila ita ce nan. subha tana tana daukar sura uku a subha ana ce mata baha subha ko sannan ana ce mana nafila subha ita ma ana illaƙin wanda sunan dare sallan nafila to shi ne aka ci wala yin sarjihu bayin sallan nafila ba da nisha'i ya sallar nisha'i baya yin salatun rawati sallolin nafil fili ba an shar'anta أي ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء ركعتان قبل قبل الصبح بعد ركعتان قبل الظهر ركع أربع ركعات بعد الظهر بعد إن كان هذا سورة ba ركعة قوم ba. In baya yin su hatta ya kuma min jokin lai in yana tahiya bai rawatibu sai iya ta tsakiyar dare ya kiyamun lai an aji zango ya kwanta ya huta cikin dare sai ya tafi. sai ya kama na wannan yana gwada maka ba to matafi ba a dora mai rawatibun nawafil ba kabla zuhri ba'da zuhri ba'da maghrib ba'da isha'i don ga abdullahi da umar haka ne yake yi kuma yake baya cewa manzon Allah ya gaina yin haka manzon Allah idan haka ta faru gare shi yakan sallaci kan jinkirta magariba in lokacin yin da yayi ya tsaya da yin ta sai sallace ta uku ita kan kenan ba a kasar dinta sannan ya sallame sannan bai jimawa komi nan take sai ya tashi ya yi isha'i yuqimul isha'a fa yusalli a tsayar da iqama yi isha'i yi raka'a biyu sannan ya sallame sannan ya sallame baya na nafila bayan wannan shine Abdullahi da Umar yace law kuntu musabbihan la atamamtu salati kamar yadda shi Usman bin Fodio ya kawo cikin ya sunna yace Abdullah da Umar yake shi kan inda har zan yi nafila bayan sallah wallahi kika sallah ta da ni ba rango me na an kai ni ba wadda da wajiba Allah ya ya mini ya rage mini raka'a bi, in nice ban karbi wannan rangomen ba to ban karbi har sai na yi nafil tuje ce to sallah ta ni ka cika kenan wannan ra'ayin abdullahi kan umar kamar yadda ya karanto daga annabi ba a nasin fili rawatib a lokacin tafiya yaushe ne ake yin su ana zaune gida amma in ana kan tafiya ba a shar'anta yin su ba saboda rangwame kuma manzon Allah ya ce inna Allah yuhibbu an tusarukuhu kama yuhibbu an tusa azaimu Allah yana son iya yi muku rangwame ku zo ma rangwamen nan ku karbe shi kamar yadda yake zo ma yake son ku zo ma farillai wajiban da haka sai manzon Allah duk da rayuwarsa kulkuhul qur'an to sai zan ba shi arrawatib waɗanda ake yi kabla zuhuri ba da zuhuri ba da magari ba da shayi ba kabla su amma yana yin kabla su don ya ce kada ku yi sakaci raka a sani ku jari su ce muku wa in turittum bil khayri ko da ana sukan ku da dawa ragadan ragadan ragadan kar ku yi sakaci raka a sani ku jari su ce muku yace raka raka'atan fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha yasa ko ya ce musu raka a al-fajr min ar-rawa'ibi in kuna tunawa ko suka ce suna daga cikin sallar da aka kwadai sayar a tsare ta kwarai da gaske har da kanta ya manzo Allah bai bari to amma kabla zurewa babu zuhri babu isha yanzu gashi Abdullahi Umar ya hada mu manzon Allah bai manzon Allah bai ni ka kai ni ka kai da kai ibadar da manzo Allah bai ba dan wana akwai babu bukata huwa a atqa lillahi wa arafukum billahi ya yi ku sani Allah ya ku duk ibadar da bai ba kai zanzari ka ce ai kai shi manzo Allah an gafarta mai wasu sun yi haka na an kai an kai wani nasu su abdul to sunan bin maz'un su abdullahi dan mas'ud ta yi tambaye Aisha ya manzo Allah kan haji ibadar cikin dare kara yana yana dan taka sallah yana kwana na azumi wani lokaci ya aji dan haka suka ce a to shi an ga harka mu muka wallahi wani yace ni dai daga yanzu na haramta maka yana aure guda yace ni kuma daga duk daren da gito mini sai na raya sai ibada guda yace ni ko duinin da gito mini duniya sai na azumce shi an faɗa mu da manzo Allah ya ta faɗa mai gasuwa da sun sun tambayi ga bayan da ni musu amma su ga rafsa wanda suka basuwa akan jawabin da ba sai manzo Allah ya ce an ce an tumul ladina kuntum kaza kaza ku kuka ce kaza ka ce wallahi ya manzo Allah mun ce kai an gawarta maka baka lallai istikai ana arafukum billahi wa ataqakum lahu na fi ku Allah kuma na fi tsoro ne wallahi walakinni asumu afsir wa usalli wa anab wa atazawwaju nikah man rajiba an sunnati falaysa minni a babu gulumi kamar yadda aka fi ya ahli kitabi la ta galu fi wa la taqulu ala allahi ghayra al-haqqi ba duk abin da Allah ba shi ya faɗa ba duk wanda suka son kusanci ga Allah kar kai ya wa kanan shari'a wannan da an shi na Allah yake son abota mai don haka ne yana gwada mana ba a rawatu lokacin tafiya. yanzu wucin fakaɗi ne gani da rawa to amma ka ga ibada annabi muhammadu shi ya zo da ibada ga an ce ya yi kai ka ga akwai kan babu ruwan kana yi baka kyauta ba ka yi su adabi ka yi wani abu amma ba abin da aka ci manzo Allah ya bar shi kai ka ce a kai kan kana iya ba a son haka ina fatar an gane wallahu ta'ala a'ala wa a'ala sai babi na gaba ko kaga ga maganar da ni fada can ibnu islam ya ka dinu islam ya ka ta ci na qulu fastukriha ala imra'ati aka neme shi kan yoga mata shi tafiyatu bintu abi ubaid li'annahu kana biha maradun shadidun saboda lokacin an ba shi labari tana makka tana cikin rashin laha mai tsanani fasbirka liyudurika ha sai aka neme shi ya kamba jiki ne ko da Allah zai rike ta kenan yace kai ka fihi dalilun ala husni mu'amalati sahabati li azwaji kenan wannan ya gwada in dan Umar yana iya dauka sallah ya kan gabe saboda dai yayi sauri ya ya gwada sahabbai suna mutunta al'amarin mata haka kamata mu ma mu kasance ba ba ragganci bane ka san in mutum yana mutunta mace sai dan boko na da Allah ka Allah dan boko bawon mace na to haka aka son ka zama bawon mace ka zama ya ka zama matsala amma hakika ne al'amari kai sarki kake ita talaka amma so aka ka zama mata sarki mai sauki al'amari ita kuma ta zama maka talaka mai biyayya mai ragowa mai mutuntawa ga sarkin da aka nada mata ta zamantakewa don haka ana son mutum a ce akwai kyakkyawar zamantakewa kyakkyawar mu'amala tsakanin shi da iyali irin wancan zama na jahiliya ba a so mutum ya taho gida kowa ya ƙi nan ne ba kama an ji zaki zai shigo gida Ko wannan ba zamantakewa ce ta fara. ba maraba maraba maraba da alitan da zuwa a ka yau fa mutum ya waka za ka za ka to haka ake sun zamantakewa kyakkyawa mun sahabbai suna girman mata su kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi za ta ta huri ne masallaci ziyara a zauna a yi hira a yi sai ta tafiya rake ta mai itikafi bai fita masallaci amma saboda mutunta zamantakewa rama ma ma jaza'u ihsani illa ihsan sai mun Allah ya tashi ya sama sallaci ya raka ta tafiya tudin bintu zai ga haka ana son mutum a ce an gane ka faɗa da ka faɗa da amma wanda kai can da kana can ma ta kana can ne ka don ka ce lalace a wannan ba sai an yi haka nan ba wallahi ta'ala ala. wa a'lam yanzu babin da za mu tashi babu salati tadawi ala dabati wa wa haisu ma ta tawajjahat bihi hadisi yana karanta muna ana iya mudulaku tanaffuli mudulaku at-tanafful takakkiyar nafila wadda ba ta da alaƙa da qabla zuhuri ba ta da alaƙa da ba'da zuhuri ba ta da alaƙa da ba'da magaribi, ba ta da alaƙa da ba'da isha'i kun gane mudulak don ka da sun saba akwai zawatul asba na filfili ma'abuta kabubba sai wata sanadiyya ta taho aka yi kamar fila bayan dawafi ta babu ta da bayan sallar asubahin ne bayan la'asar ne lokacin faɗuwar gurubin rana ne in aka yi dawafi ba ruwanta sanadiyar ta tawafi don haka in rana lokacin ta hitowa a abinka ka gama dawafi lokacin tuwa rana yi nafila babu ruwanta da wani lokaci haka ta tahiyatul masjid ka zo masallaci rana na kullowa za ta sababin ce kakka tsaya ka ce ah, an ce haramun na a yi sallah lokacin hitowar rana babu bayan sallah asubahin kafin rana ta fito ita za ta sababin ba ruwanta da wani ina fatan an gane to waɗanda wasu asbabi su ba su da alaƙa da lokacin halacci ko hali in sanadiyar su ba'o akwai arrawati waɗanda su ko biye suke ga salloli manda suke waɗanda ummu habiba ta ce ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min abdi yusalli ta asharata raka'atan fil yawmi wal laylati illa bana Allah lahu bihinna baytun fil janna take mun to sami'tu hada min rasulillah ma barakatuhu take manzo Allah ce babu wani bawa da zai sallaci raka'a goma sha biyu cikin yini da dare nafila ba farilla ba ba Allah ya gina mai daki da su cikin gidan aljanna ta ce wallahi ko rabbi mu ji magana da daga manzo Allah ban sake barin su kuce mini ba har yau waɗannan nafilfili su ne biyu a gabani a zahar hudu bayan ta nawa kenan eh shida ko biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu a gabanin sallah asuba su ne waɗanda haka abdullahi ɗan umar yadda ko su wani hadisi ya inganta daga cikin bukari wallahi ta'ala to shine aka ce nan halaccin sallah ta taɗauri ta nafila alar dabati wa haisu ma ta wajen haddi duk inda wannan dabbar ta fuskanta da shi kamar irin ni kamar sallar lokacin duha ko wata makamanciyar kana matahi hantsi yayi ya halatta ka kai ka ci gaba da sallar ka bisa ga dabba ba ruwanka da ina na yamma na suka dubi ko kudu ko arewa don haka ya gwada muna can da aka ce manzon Allah bayyin salloli wa wajibi ya gwada witiri ba wajibi ba ne inda wajibi ne da ba a bari kamar manzon Allah bai bari amma a cikin yana tafiya ba shi ku sai zai yi rakoninsa na kiyamun laili amma ba a sami don haka nan ya nuna magana mafi rinjaye ba wajibi ba ina bayani yake akan halaccin da sallah bisa ga dabba yace haddathana ali bin abdullah ali bin abdullah ya la barkamna kala yace haddathana abdul a'la abdul a'la ya la barkamna kala yace haddathana ma'amaru ma'amar ya la barkamna an zuhri daga zuhri an abdullah bin amir bin ta an abi daga abdullahi dan rabi'a dan amir dan rabi'a daga baban shi ala ce ra'aytu nabiyya yusalli ala rahilati haythu tawajjahat bihi yace na ga manzon Allah yana kan tafiya yana yin sallah kan raqumarsa duk inda ta huskanta da shi bin bin bin baziyaci fihi jawazu tanakuli ala dabati cikin wannan akwai halaccin nafila bisa ga dabba yace kal witri wa duha wa ghayriha wal afdalu an yastaqbila al-qibla inda tahrimat li riwayat abi da an anas bin malik Ya yace an kawo cewa in zai farawa din ne dan kaita da Allah ya kabbara ta farko shikenan sai ya saki dabba wannan ba lazim ne. wata ruwa ta to ta nuna manzon Allah wasu ruwayoyi ma nuna wanzu Allah ba ku yayi haka haka in kai haka nan ba illa in kai kabbara ka duk inda ka fuskanta kuma ba da ba ne an ga to haka ana yi bisa ga dabbar hawa ana yi bisa ga bota wallahu a'lam yana yi wa ana yi in ba a cinka hada yi don an ce wala tun ku bi aidikum ta tahlukati ko kar ku ka hannayen ku cikin halaka mota ba irin raƙuma ba ce mota ba irin jaki ba ce da dan dan da kauce hukka daga ga inda dubin hanya kaɗan yana iya gidda ka ga wani haɗari har da yan motoci na masu dan kaɗan idon kana iya kauci ka kalu ka bisa ga dangar mai jehen ki to kuma lokacin mota an ta kurta kahin a taro ta haɗari mai yawa a cikin hakan in ka taro ta da ƙarfi ta taho ta wuce ko kuma ta waye ka ko kuma na inda kan mirɗa ta bungule ka yi mata nadi mai karfi da ganar sai ta birkice duk ana iya samu don haka ana sallar nafila bisa ga bisa ga mota kamar yadda masu suka kawo don bin usaini ya ce mas'ala ba'adun ulama yara anna alal mar'i za na sa'ikan ya zama a kan mutum idan na direba ne hiddata ayyamin direba ne mai mai tafiya yawan kwanukansa layan bagi lahu an tsalle ya bar ne nan nafila lakin ba'dun nasi kai dai wasu sashen mutane direbobi jarraba sun gwada wa ƙala suka ce la iskala fi haza ba matsala ga direba yayi nafila li annahu yumi'u qalilan wa huwa yanzuru yana dan imai kadan yana kallon hanya ko wala yashghulu dhalika an liqiyadati dan ima'in nan kadan bai shagaltar da shi daga barin tukin motar don haka in ka ra'ayi waɗanda suka ce ana yi kan gabbai da matsala ɗan dukawa kaɗan ɗan kana ganin hanya ya ce la iskala cikin haka an gane ko don haka ya danganta ga motar da suka ja da tuki wani wurin bisa ga hanyar da kai in akwai kana ganin ba komi bai faruwa to ba laifi kai na filar ka zago sun jarraba sun gani ana iya ima don haka nan ga ba dabba dai ba ce har da mota ana yi aukar da wannan sunna bisa gare ta in an ka ga damar yi wa haka ya halatta yace haddathana abu abu nu'aym abu nu'aym ya labarta mana qala haddathana shayban an yahya shayban ya labarta mana daga yahya an muhammad bin abdurrahman daga muhammad dan abdurrahman anna jabir ibn abdullah al-ansari lalle jabir babban sahabi na ma'aiki mutumin madina فبرهو يا باش لا باري جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلط أو هو راكب في غير القبلة ذا الله يسن صلى الله نازلا ينا حيد الدبتا في غير القبلة باكما ينا وحكمت على القبلة شسا إمام البخاري يكاو باب صلاة تدعو على الدابة وحيث ما توجه كنت نشينا تيكه الجارة عند حديثي أنا صلى الله عليه وسلم كان أبيها kuma ko da hanyar ba gehen da suka huskanta bakin gehen alƙibla ba ne yace haddathana abdul abdullahi bin hammadi abdullahi ya labarta mana qala yace wuhaibun wahaib qala yace haddathana musa bin uquba an nafi'in qala ce wa kana ibnu umar radiyallahu anhuma yusalli ala rahilatihi yakan yi sallah kan raƙumarsa wa yutiru alaiha yi sallar witiri a kanta wa kubiru ya bada labari annan da sallallahu alaihi wasallam kana ya fa'aluhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kai hakan ya kai hakan lokacin da ya gaiwa haka gare shi don haka nan wannan ya gwada muna sunna ta tabbatar da halaccin in sallah ana tafiya in ko motsa kake dake na gare ta ai ta shan kiɗi kafin a kai inda za a yi amma mafi kyawo kana da ƙur'anin ka kai ka bari ya kucce ka yi amfani da wannan tahiya ga ambaton Allah duka hanya dama an shar'anta in mutu yana tahiya Sunan manzon Allah in ka yi gangare ka ce su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim in aka wuce ka kama Allah. Allahu akbar Allahu akbar Ku akbar to in ka haɗa wannan abin da dan bisa ƙur'aninka sai ya zama riba ga su kan tahiya ga ambaton Allah kuma ga shi ta yi revision na karatunka ba zai sace ba don ƙur'ani haka kamar raƙumi da da biya ka haddace abinka ka kyale shi kwana biyu ba ka dubo shi ba bayan gari za ka iso ya kai ya kai makera in kai sati guda kana iso shi jerin kan jiwa to haka qur'ani yake da kasan ba da sarari har har shekaru sun fara shiga yanzu na yana kuɗaɗe wa ya bar ko da aka lalabo a babu komi karatu ya fi a kai to irin wannan sai mu fiye amfani da tahiyar da babu shagulgulla cikin ta ya kama na fi cikin mota kai amma kada ya yi sakaci a biya kai shi ka fada cikin hadari wallahu a'lam sai babi na gaba babu ima'i ala dabati babin da ke karantar da mu ana sallah da nuni kan dabba nuni shine a duka ya duka kadan ta ruku ta zama karama ta sujara ta ɗan ta zama duka shi ne a cikin ima'i nuni ya ce haddasa na musa bin isma'il da musa ɗan isma'il ya labarta mu kala ce haddasa na abdul aziz bin muslim abdul aziz bin muslim ya labarta mu kala ce haddasa na abdullah bin dinari Abdullahi bin dinari ya labarta mu kala ce kana Abdullahi bin umar Abdullahi bin umar ya kasance رضي الله عنه ما الله شريف a في السفر على راحلتي أينما توجهت tana iya sallah bisa ga dabba duk inda ta hukanta yumi'u yana nuni Ya ni fir ruku'i was sujudi wa yaj'alu sujuda aqfada min ar-ruku' yana nuni kuma sai ya sanya dukawar sujada ta hi dukawar ruku'i ka ta kata in yayi ruku'i haka sai yayi sujada haka shi ruku'in da ya dan kaskanta kada haka ya isa ita ko sujuda ta zama haka ka zama dukawar rukui wanda suke can cikin sallah nan ma cikin ima'i su zama haka nan wannan ima'i kuma ba wanda an bisa ga dabba ne ba kai ma in sallah ta buwaye ka saboda rashin lahiya ko nauyin jikin da ka gani ba ka iya ka da kushu'i don kana iya karin hali ka yi amma zogi ya hana ma kushu'i ka yi zaune ka yi ima'i don manzo Allah ya ce Imran bin Hussein salli ka imani kai sallah sai Imran sai lan lam fa'awmini ima'an fa ja'ala sujudaka aqfada min ruku'ik yace kai sallah kai shi awaji in ba ka yin ta tsaye ba kana yin ta amma zogi kafa ka ciyo ko wani makamancin zai sa yi dai kake ba batun kushuri bane ka zuciyarka dai kana dame da wani to ka bar shi don sallah abin da aka so zuciyarka ta ku girma Allah da kaunar rahamarsa da sauransu in sun gushe cikin sallah to ba yi tasiri ba za ka manzo Allah ya ce kai zaune da adika ka sanya su sujada ka su jira ta zama kasa ga dukawar rukuni to shine nan ga ba wai kai ka dabba kadai ba duk inda lalura ta kamo kai yi ma'i ana ya ayi shi an gane aka ce wa zakara abdullahi abdullahi bin umar ya ambata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya ya ba da labari wanda yake yi kin ga shi gani fa yayi manzo Allah yana yi shi ta ce sai manzo Allah da haka sunnan manzo Allah ta tabbatar da yakan sallah bisa ga dabba yana ishara da kansa wajen abin da ake na rukunai dukawar sujada ko dukawar rukuni babu yanzilu lil makasubai babin da ke karantar da mu idan mutum yana mahayi a zahar kai ko la'asar ko magariba ko isha'i ko asubahin to bayin ta bisa ga dabba ينا دليل يتي حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير على برتام قال حدثنا الليث بن سعد الليث على برتام عن اقيلي عن ابن شهاب عن عبد الله بن بن عامر بن ربيعه عبد الله بن عامر بن ربيعه وان عامر بن ربيعه الاسلمي سكين قبيلة بنو أسلم أخبره يا باشي لا باري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ga ma'aiki wa huwa alara huwa alar rahilat yana kan dabba yusabbihu yana yin nafila yunu bi ra'sihi qibala ayyi wajhin Ya yakan yi ishara da kansa ga rukuni da sujada qibala jehen ayyi wajhin tawajja jehen kowane wajahi ne ya fuskanta gabas ne ko ya ko kudu ko ayo ya yi daidai da alƙibla ko ya bata bai yana da ishara da kansa wajen rukuni da sujada ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة أما manzon Allah bai irin sallar da bisa gara kuma ko jaki in sallar farin lafi kun ga wannan shi ya gwada inda ba a yi wannan bayanin ba za duk abin da aka shar'anta an shar'anta shi nafila sai an tuji duk abin da aka shar'anta ga nafila sai an yi shiga da farilla to amma kun ka sai an ka toje aka ce amma ku sani manzon Allah bai irin wannan sallar bisa ga rakumi ko kuma bisa ga jaki in sallar farilla ce yakan sauko kasa sai yi kenan wannan ya wata sallar na muhimmanci gare ta in lokaci ya yi saukowa a kai manzo Allah mutum ne mai daraja ga Allah amma duk da haka in lokacin sallah ya yi sauka shi kai ya yi ta in halayya ta hukunta a hada sai ya ɗauki wa ga jefa ta wajen wacin hali ko ya jawo wacin ya hali yadda abin ya ce in kana cikin tafiya a zahar ta taho saboda sauƙaƙewa abin da aka so ka ci gaba da tafiyar ka sai la'asar ta yi ka sauko amma ha bai yiwuwa in dai bawan Allah kake ba bawan kanka kake ba la'asar in ma ta taho ka sai ita ma karanci lokaci shi kan bai yiwuwa kuma ana yawan samun irin wannan matsala amma dai ba daidai ka ba kuskure ne ba in kana cikin tafiya azhar kai da ka san da kai kai la'asar ta to ka sauka ka gaba in kana cikin tafiya ba isko ka kasa ba magariba ka kuka nisi magariba kuna cikin tafiya ku bar ka sai isha ita to ku haɗe amma in kuna masauki yanzu misali an yi kiran azhar kun shirya zuwa Kano ko Sokoto kuna cikin garin birnin Kano yan birnin Kano kuke to abin da hake ku taho masallaci ku yi sallan nan ta azhar sai ku jawo al'azhar din san da ba sai ku samu hanya ko ko kuna batun tahiya kuna kasowa daga kano ko so ku an kiran magariba ku tsaya nan ku yi ta sai ku jawo isha idan san da ba sai ku yi abi in kuna makauki sallar guda ta tawo to ya halatta ku jawo san da ba ba amma in kuna cikin tahiya kenan jam'in na taqdim ana yin sa ne in ana makauki wata sallah lokacin ke jam'i da jinkirtawa ana yi sa in kuna cikin tahiya lokacin wata sallah ya saboda sauƙaƙewa sai ku ɗauke karjin da kuna cikin tahiya ta taho sai ku tunkuri ta bari sai waccan ta sai ku sauka ku gabe su amma in kuna gida za ku fara tahiya sai ga azhar ta yi to nan wurin nan wasan da ba taho ba za ku yi wa galta ku ja wasan da ba taho ba saboda sauƙaƙewa sai ku yi a duk sai ku yi sauƙaƙewa shi Kesa malum masu kace jam'u ta'khiri ya fi jam'u taqdimi mu sai mu ce babu wanda shi saboda manzo Allah ya halatta mana dukkan su guda ne saboda suka ce saboda hikimar da waccan tafi ko wace kalla an yi cikin lokacin ita wanda azhar an jinta ta zuwa ƙarshen muku ta an kai ta ko farkon mukutarin la'asar kenan an yi azahar ƙarshen mukutarin ka an yi la'asar an yi azahar ƙarshen mukutarin ka an yi la'asar farkon mukutarin ka ita ko suka ce shi ya fi duk da an ce kana tsallumin da kitabin mawuta amma mun sai mu ce a'a wannan magana ta maluma duk da manzo Allah ya halatta muna duka daidai ne ba ya shar'anta mana in ka taho tafiya wata sallah ta taho ka jawo da can in kana cikin ta ka ɗauke duka daidai suke da shari'a ta halatta ba wani bambanci ina fatan an gane wallahu ta'ala ala wa alam na'am lokacin muku yayi yayi ta hali ne ko to kai ne yace wa qala layth layth bin sa'd yace haddathani yunus an ibn shihab yunus ya bani labarin da yunus ya kala ce kala salimun salim ce. kana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma abdullahi dan umar Allah shi yarda da shi ya kasance yusalli ala dabbati min al-layl yakan yi qiyamul layl bisa ga dabbata wa huwa musafirun al-hali yana matafi ma yubali haisu ma kana wajhu bai damuwa da wajahin dabbata inda fuskanta gene al-qibla ne ko ba al-qibla bai ne قال ابن عمر عبد الله بن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على راحلته قبل اي وجه توجه take ni ko ina yi ne saboda manzo Allah ya kasance kan yi nafila kan raƙumarsa a gefen kowane waje shi ne raƙumarsa ta fuskanta da shi wa yutiru alaiha ya yutiri a kanta gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai baya sallata farilla akan dabba an samu bambanci ya tabbata ana nafila kan dabba amma ya tabbata ba a yin sallar farilla a kan dabba sai fa ga dabba da ba ka da ikon tsaituwa ko lokacin sallah zai fita kamar irin jirgin sama jirgin sama ta sha gare shi ba a tsaye cikin daji ko ana tsaye ba a tsaye amma ne ana tsaye mota ana faki amma jirgin sama in ba a kai abin dinga filin jirgi ba ba a fakin ko ba haka ba to filin jirgi malum sun yi rangwame duk da shi yana iya shi gaba da tafiya har bani bai har rana ta hito ba ku sauka ba shi an ce an yi rangwame cikin ko sama ne ana iya sallah don shi yake yi haka mutum kamar mazauni kamar wanda aka hukuncinsa kamar wanda aka yana iya yi tsalla in akwai dama akwai farfajiya ya yi tsalla kai kusa ga wani ɗan fili in babu ba na inda yake kusa kujerarsa ya yi kama kai mai ya yi sallah da imani shi an yi rango mai game da sallah farilla ya saka jirgin sama ana ya yi ta saboda kada a hidda sallah daga lokacin ta don Allah bai halatta a hidda sallah daga lokacin ta ko da ana yayyahin mai abin da miya abin da kibau da bindigogi ba a bari min sallah Allah ya ce za kun tafi tafiyin fa aqamta lahum as-salata faltaqum da'ifatu minhum ba'aka falyakhudhu asli akamun menene amfi akamun Allah ce ku rike makaman ku Allah kana rafe da bindigar ka yanzu ba a magana maki ko kiriya amma inda ma aka riko ka ɗebe ka zare ko takobin ka rike kana sallah ka zare addaka ka rike ko bindigar kana kana dahe da bindigar ko da ka ga wani abin da ba kana iya halbi cikin sallah ba illa ba kaga duk da ba a barin sallah da yaƙi inda yanzu aka tsammanin zuwa ta lafira kai tsaye ba a bari ta kamin ba da za ba ta cikin jirgin sama in dai an san yana kauka bayan lokaci ya wuce a yi ta nan sai abu yana ya kawo wata matsala kace na ce ya zama sanadiyar rigingimu cikin jirgi to kada a haifar da abin zai kawo balbala sai a yi hamsu ina fatan an gane wasu jiragai ba na musulmi ba ne san kima sallah ba abu yana ya kawo wasu jirgin sai a yi mai da kullum fattakullah da masada'a an gane ko wallahi ta'ala alam yace haddathana mu'adh bin fadala mu'adh bin fadala ya la barka min qala haddathana hisham an yahya an muhammad bin abd alrahman daga muhammad da abd alrahman bin thawban dan thawban qala haddathani jabir bin abdullah jabir da abdullah ya la barka min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle ma aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kana yusalli ala rahilatihi nahwa al-mashriq manzo Allah yakan sallata rakuma tana dubin gabas wanda manzo Allah gabas gare shi ba alƙiblar sa bane yana Madina kudu ne alƙiblar alƙiblar kamar yadda yake mu gabas a alƙiblar mu shi kuma manzo Allah kudu yake dubi mutanen Yaman su ko arewa suka dubi mutanen Najadu su ko yamma suka dubi saboda suna gabas da Saudiya to shi ne aka ce manzo Allah yana sallah bisa ga dabba kuma na hawal mashariki sai za a rada an yi salliyar maktubata amma idan ya yi mun ya yi sallar farilla na zala fasta kabalar kiblata ita kan sai ya sauke hukunci alkibla kenan sallar farilla da rasa hukunta alkibla sharadi ne ga ingancin ta daga cikin sharuɗan sallah akwai shigar lokaci akwai suturci al'aura akwai tsarki akwai hukunta alkibla waɗanda duka wajen sallah su sai an samu waɗanda sharuɗa sannan sallah ta inganta a tsarki akwai tsarkin jiki sannan lokacin sallah ya yi na biyu an suturci al'aura na uku an hutanci alkibla waɗanda su a da su ati salati in aka samu ɗaya bai cika ba cikin waɗanda sallah ba ta inganta ba sai in wani uzuri ya hana su kamar misali kiraici an sake muku tufafi kun kawai gari babu tufafi kuna sallah ba ku bari lokaci yau su yi da haka ne jam'i kuka yi ko daban daban malum masu suka ce ku yi jam'i amma kowa ya rufe da abu ne waɗanda a bayan da imam sai Allah ya sa babu hilla ne ciki <laughs> kan kwankwanto na wani yana iya buɗe ido da yau <laughs> za ka yi an sa ana da samun matsala kowa ya kalla sai daban daban a darura su biyu mahadura ko ba haka ba to Allah shi ya mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته